haɗi me littafi na ɗaya da biyu kai kai kai kai kai ma saurare na ni kan fa ba ma san da wani irin baki yanzu kan zan ba ku hakuri ba amma na san za ku yi min uzuri da jina shiru da ku kai a karo na barkatai duk da cewa na ce yanzu na shigo amma ina to abubuwa ne dai kana naka Allah na nasa shi isa amma dai zan kokarta daidai gwargwado please waɗanda suke sabbin zuwa channel dina kada su manta fa da subscribe kararrawar sanarwa likes shi ke kara mana karfin gwiwa duk dai a taimaka mana da su littafin fadime littafi na ɗaya da biyu masu na idan ba ku manta ba a cikin littafi na ɗaya da ɗaya mun dakata ne a daidai inda ya rufe idanuwansa da karfi sa'ilin da ya tuna bai haɗu da kowa ba a yayin da zai shigo cikin makarantar hatta mai gadi kuwa ba zai ba da shaidar ganinsa ba tarka shi allah sarki wannan kenan a nan muka dakata to kuma je kawai don jin yadda za ta kaya ba ni na kashe shi ba wallahi ba ni ba ne haka na zo na same shi kwance a ofis ɗin sagir ya furta da karaji yana kallon murɗaɗɗen bakin ɗan sandan da ke tsaye a gabansa awansu biyu da zuwa suna ta gwaje-gwajensu suna kokarin saka shi ya amsa laifin da bai ji ba bai gani ba babu mai laifin da ke amsa laifinsa a karan farko ya furta yana kora ya furta yana ɗora sigari a saman manyan labbansa ya kunna ya mata kyakkyawar zuƙa ya ɗago yana mai fesar da hayakin a saman jikakkiyar fuskar sagir dole dai ka saka ni karya doka shan taba baya cikin tsarin aiki sajan luka me ma nake cewa wanda aka kira sajan luka ya matso da sassarfa gefen kunnensa cewa kai babu mai laifin da yake amsa ya yi laifi idan bai ji durum ba yauwa na kuma daɗe da haddace kalmar nan daga bakin duk wani mai laifi irinka ba ni na aikata ba kiranmu da kai ka ba mu rahoton ka tsinci gawa a ofis ɗinka ba shi ne zai hana mu tuhumar ka ba tunda dai gawa ba ta da kafa balle ka ce ta kowa ta yi ta zo ta same ka kuma da ke kai take so da arziki sai ta tsallake kaf malaman makarantar da ofis ɗin headmaster ta zo naka to a ka'ida ma kai ne na farko wanda za a fara zargi kuma a laifi kowa ma zai iya zama abun zargi har sai shari'a ta tabbatar da saɓanin haka ya yi shiru yana sauke kansa kan sajan luka da sauri ya tabbatar da maganarsa ta hanyar gyada kai tare da cewa gaskiya ne oga sagir ya ji gaba ɗaya rayuwar ta masa zafi irin wanda bai san ma inda zai saka kansa ba ko kuma da a ce zai ga wata kofa da zai bi ta cikinta ya shige to ko da lahira za ta kai shi zai bi ta akan dai a ɗaura masa wannan laifin oga ya bi ofishin da kallo na kurilla a karo na kusan goma kamar yadda ke neman allurar da ta ɓace a cikin rairayi sai dai shi hujja yake nema a kramsin kuwa komai zai iya zama hujja sajan luka ka kira forensic team su zo su tattara duk wani evidence a je a yi analysis amma kafin nan ka fara saka wa mutumin nan ankwa sagir ya ɗago a tsorace yana kallonsa jikinsa har ya fara rawa ankwa duk wannan girman da yake da shi ankwa fa bai zaci al'amarin zai kai haka ba ya ɗauka suna zuwa za su taya shi binciken yadda aka yi gawar ta zo ofis ɗinsa ashe dai lamarin ya zarce duk wani mummunan al'amari da ya taɓa raska a rayuwarsa girma sajan luka ya nufo shi da ankwa a lokacin ne ya ji nadamar kiransu ta sauko masa jiya yi kamar ya daka uban tsalle ya haure ta kofa ya bar gurin kai da garin ma gaba ɗaya amma jikinsa ya ki ba shi haɗin kai sai kawai ya sadda kai cikin rashin sanin abin allah sarki wannan kenan can koɗe ɓangaren fadime tana zaune ita kaɗai ta fara jin kamar ta yi kuskure kamar ta kuskure da ta tabbatar wa sagir bai isa komai ba ta kuma bar abbati ya koma makarantar nan haka kawai ta ji zuciyarta na mata guda da faruwar wani mummunan al'amari gaba ɗaya hankalinta ya ki kwanciya da ta sani take dama ita ta kai shi ba linda ba yanzu idan ya sace mata yaro fa ba ta jin ko dattijan murat zai iya karɓo mata shi ji ta ba za ta iya ci gaba da zama ba musamman ma da wata zuciyar ke da dada jaddada mata ta yi wauta ta tashi ta tafi makarantar su abbati idan ta je ta dawo da shi ba zai sake komawa makarantar ba ba tare da sanin cewa ko ta je ko ba ta je ba abbati ba zai sake komawa makarantar ba Allah sarki wata zuciyar kuma na faɗa mata cewa kafin ta tafi ta nemi makami da gudar zuciya ta farko da ta biyu duk suka rinjaye ta ta miki a tsaye ta nufi kicin ta ɗauko wuka amma me zan yi da wuka tambayar da ta yi wa kanta kenan tambayar da ba ta da amsa ba ta jira ta cewar zuciyar ta ba ta fice daga gidan kirjinta ya rubanya bugawa zuciyarta kamar ta faso kirjinta ta faɗo waje a lokacin da ta isa jikin gate ɗin makarantar tana kokarin shiga kuma wata motar 'yan sanda da aka rubuta forensic unit a jiki tana kokarin cusa kai ta kauce ta basu guri suka shige kafin ta bi bayansu duk da cewa makarantar ce Amin duk da cewa makaranta ce da irin wannan lokaci ake samun ta shiru ba hayaniya kamar sabuwar unguwa amma ta cika da mamaki lokacin da ta ji hayaniya a farfajiyar makarantar kamar a gidan kwallo. Ta tafi da sauri jikinta na rawa zuciyar ta na ci gaba da raya mata abubuwa marasa daɗi. Sajan Luka ya ca kuma ƙugun sagir kamar ya samu gayan fura a lokacin da 'yan sanda uku biyu maza ɗaya kuma mace daga forensic department suka turo gurin yauwa musa kun zo nan ne crimson din ga wanda aka kashe can wannan kuma ya nuna sagir shine suspect dinmu na farko wallahi ba ni na kashe shi ba ga sauran malaman nan ku tambaye su mana ko da ba su ga shigowata ba na tabbata ba za su ƙi ganin shigowar yaron ba wai malami ne zai iya kashe ɗalibinsa au aikinmu za ka koya mana a garin lagos uba na kashe uwarsa ma bare malam da ɗalibi sajan luka ya furta yana shirin daga hannu ya kwaɗa masa mari fadime ta turo gurin ta katse masa hanzari jikinta na rawa wuka rike a hannunta wuka a rike a hannunta tsirara kamar an haska fitila an ɗauke haka ta kalli abin da ke faruwa a gurin da hanzari ta nufi sagir 'yar sandar da ke gurin ta yi saurin rike ta shikenan burinka ya cika ka kashe mini abbati ka kashe ɗanka na cikinka wanda dama ba ka son sa ka daɗe kana son ka kashe shi tun yana gudan jini shikenan sai ka kashe ni nima ko kuma bari na kashe mu tare ta furta cikin rashin hayyaci da tsananin bakin ciki idananta sun zaro kamar za su faɗo kasa ji take kamar ana kaɗa tunaninta kamar ba a tsaye take a raye ba kamar cin hatsin tsuntsaye haka take sauraron maganganunsa ga bakinsu na motsi amma ba ta fahimtar me suke cewa yar sandar ta yi baya a tsorace tana kallon yanayinta faduwar wukar suka fara ji kafin ita ma ta yi amin faduwar wukar suka fara ji kafin ita ma ta bi bayanta malam hudu har hedimasta da ke gurin suka dubi sagir da ɗimbin mamaki ko kun gane me wannan ke faɗi ya furta yana sauke idansa kan luka luka ne ko eh luka oga tana ba da tabbacin ɗansa ne ya kashe shi dama yana da burin kashe shi tun yana ciki amma ka ma raina mana hankali kai dama ka san kai ne ubansa kake ta mana yawo da hankali wallahi ba ni na kashe shi ba ya za a yi na kashe ɗana ni kaina a yanda kuka samu labarin ɗana ne a yanzu ni ma na samu ban san ina da wata alaka da shi ba ya furta cikin rashin sanin madafa tun sa'ad da fadime ta tabbatar abbati ɗansa ne ya ji duk wani kaunar duniya kuma ya kau daga zuciyarsa a tsaye ƙeƙyar yake magana amma ba a taɓa cin mutunci na irin haka ba kai ban ma taɓa samun mutum da ya lakanci rainin hankali irin ka ba baka san ɗanka ba ne sai yau saboda ka ɗauke mu abokan wasa sajan luka mu tafi da shi yana ɓata mana lokaci kana kai shi ka tabbatar an masa wankan ruwan gishiri kafin na kara ganinsa laifinka ne idan an jima laifinka ne idan an jima kuma ya ce bai san ya kira mu ba a ladabta shi sosai yadda zai koyi magana ya juya kallon sa kan 'yar sandar madam mary ki bar su musa su yi aikinsu a nan ki taho mana da sumammiyar matar nan mun samu evidence na farko sannan ko tsuntsu ne in dai ya shekara goma sha shida a gwada thumbprint ɗinsa. A rufe makarantar zuwa lokacin da za a gama duk wani bincike. Zuwa dare ya bar rantsuwan ba shi ya yi ba, ya koma zuba wa sarautar Allah ido, sai yanzu ya san duk daɗinka da mutum kuskure ɗaya tak za ka iya yi. ya gane ka gane waye shi a rayuwarka fadime dama ba shi da wani hofkanta ta aka kashe yaran da silarsa ta bar rayuwar daɗi ta tafi inda bai sani ba amma zai ce zai amma bai zaci har abokan koyarwarsa ba gaba ɗaya sun mai da shi dodo mai makarantar kansa ya furta nadamar ɗaukarsa aiki yake tun daga shi rana ɗaya ya sa a rufe masa makaranta ya kuma ajiye masa tarihi mai muni na kisan yaro ɗalibi a cikin shahararriyar makarantar tasa sai dai shi yanzu duk ba wannan ne damuwarsa ba abu biyu yake fata a ciki abu biyu yake fata a ce sakamakon komai ya fita babu shaidar yatsunsa jiki ya tabbata a lokacin ne duk wani cin kashi da 'yan sandan ke masa zai kare kai bai taba ma sanin haka laifin kisa ke da girma ba irin yau da aka cakume shi aka jefa shi a wani akurki da shi ɗaya tal a bayan an jirkita masa kamannin fuskarsa saboda yana ba da amsa iyakar gaskiyarsa ga wasu can nasu kes ɗin wani yaro suka kwakulewa ido amma aka haɗa su cikin barayin kajin unguwa shi kuwa da ke bahaushe ne ba rabo ko ibo ba sai aka cusha shi a wani ƙazamin ɗaki da ko numfashi baya iya yi sosai abu na biyu kuwa tausayin fadime da ya cika zuciyarsa tun bayan da ta farfado ta daina magana sai bi da ido ko da wata fara da ta zo yake take yawan ganinta tana kawo abbati makaranta babu abin da ya canza dole ta sa yanzu a yi babban asibiti da ita abin ya ci kurkuɗe masa gaba ɗaya burinsa guda a ce kar ya kwana gunnan fatansa guda a ce zuwa dare duk wani gwaje-gwaje ya kare a sallame shi an kuma tabbatar masa da za a gano mai kisan kowaye ya kashe abbati ya kai shi ofis ɗinsa wallahi ba zai yafe ba kowaye kuwa sai ya sa shi ya girbi abin da ya shuka karfe takwas daidai aka dangwarar da shi gaban murɗaɗɗen ɗan sandan safen nan sai dai wannan karan fuskar da 'yan rahama yake dubansa yana nazari kamar mai lissafa masa kwanakin da suka rage masa a duniya ba don zaman kotu dole ba ne da na ce daga nan kawai ka wuce a rataye ka don abin naka sam ba dabara amin ba don zaman kotu dole ba ne dana ce daga nan kawai ka ce a wuce da kai inda za a rataye ka abin naka san ba dabara kyakkyawa kamar kai bai kamata ka kare rayuwarka a rataye ba luka ya furta a daidai kunnensa sa'ilin da ya ga hankalin ogan na kan takardun gabansa shi kamsar da kai ya yi kasa yana kara mamaki luka ba ta inda yake kama da hausawa amma hausar bakinsa ko jakin kano albarka ko da yake zaman lagos kamar bariki ne kalilan ne ba zuwo ne ba ba sirinjin ne kawai ya fito da zanen hannunka ba har takalmin makarantarsa da inifom ɗinsa tambarinka ne kawai a jiki komai da kome ya nuna shaidar yatsinka good for bed me yaro karami ya maka da za ka masa mummunan kisa haka ya kamata ka amsa laifinka ba sai kana wahalar da jama'a ba oga ai kamar ya suma luka ya furta yana leka fuskar sagir da ke sankame babu wani alamar bugun zuciya a tattare da shi Tarkashi, to fa ana wata ga wata to dai kuma je zuwa kawai a cikin kwana biyu kawai sagir ya yi wani irin mugun dashewa da figewa babu abin da ke cikin idanuwansa sai mummunan tashin hankali da ke gabansa ga wani makogon makogon bakin cikin mutuwar gudan jininsa da ya tsaya masa a makogwaro yanzu har ta kai ko yaya ya rufe idanuwansa yaron yake gani yana masa dariya numfashi ya ja mai zafi yana daɗa kare masa kallo mamaki yake kamar yadda oga da duk wani da ke gun bai yarda da shi ba haka yake ganin rashin yardar ɓaro-ɓaro a fuskar yayansa kamar ba zai kamar ba zai daɗa magana ba sai kuma ya nisa da ciwo da ciwo a ce kai kaɗai ɗin ma da ka rage mini ka gaza yarda da ni ta yaya zan saka wa raina hajiya ma za ta yarda da ni amma zan maka rantsuwa rantsuwa irin wacce ko zan mutu ba zan kara maimaita irin ta ba kan wannan batun wallahi sun matallahi na rantse da sarkin da ya busa mini rai ba ni na kashe yaran da ake ikirarin ɗana ba ne ba ni ba ne ban san shi ba sai a makarantar ban taɓa ganinsa a cikin ofis ɗina ba sai ranar da na tar da gawarsa a gun ya furta a saman fuskarsa zahirin ɓacin ransa yake cike a saman fuskarsa zahirin bacin ran da yake ciki ke ta bayyana to me yasa hoton yatsunka ya fito a sirinjin da aka masa allurar ta yaya haka za ta faru idan har baka taɓa shi ba na'ura fa ba ta karya sagiro amma ai tana karɓar makirci ko ana iya siye masu gwajin su ana iya siyan kome yaya ya furta yana danne abin da ke daɗa taso masa ban sani ba ni ma tambayar da na yi musu kenan ta yaya ni da nake gida zan taso takanas na zo makaranta na samu yaro na kai shi cikin ofis ɗina na kashe shi na bar abin da nake yi na bar abin da na yi kisan agun na kuma kira 'yan sanda na sanar musu da hakan shin yaya wani hankali ne wai zai ɗauki wannan ko ka san a bayan makarantar ɗin nesa kaɗan akwai katar rami mai cike da ruwan da baya gudana kududdufi kenan to da a ce ni ne na kashe shi ina da wayan da zan kudindine shi na je na jefa shi a cikin ramin nan ko na kai shi inda ba zai taɓa bayyana ba har abada kai ina da wayan da zan iya kona gawar na zuba taukar a masan gidana amma ban yi haka ba ba don yaron yana jinina ba ba don kan ba don ban kashe ba ba kuma don ba zan iya ɓoye gawar ba gudun a zarge ni sai domin nima ina son sanin wanda ya yi kisan ina son sanin wanda ya gatse guntuwar alakar da ke tsakanina da fati wallahi ya ya isa haka sagir ya isa na yarda yaya ya furta yana dafa hannuwansa da ke jikin karfen na yarda da kai tun a karan farko na yarda da kai sai dai abin ne da ɗaure kai matukar ɗaurewa wani irin makiri wani irin maki gare ka a duniya da zai maka wannan tozarcin ya zama tilas ya zama silar ɓataran rayuka da yawa kasan tun ranar hajiya ke kwance a asibiti musamman ma da ta ji cewar fatiman fatiman ta ce uwar yaran jininta ne ta yaya za mu goge wannan lamarin wannan batun da kake kawo mu a idonmu ne yake rufaffe wannan batun da kake kawo wa mu a idonmu ne kawai yake karbabbe a idon 'yan sanda duk gani suke hakan zai iya faruwa idan kana son ɓoye laifinka amma ko ke na sha ba zan kashe yaro karami ba ba har haka zaman turan ya bata ni ba ba har haka zan tozar ta su hajiya ba ina son fati ina son ku ina son yaron a tun ranar da na fara ɗora idona a kansa shin me zai sa na kashe gudan jini na me zai sa ina son kasancewa da uwarsa ta ya zan fara birmama na wuka irin haka kai ba zan yafe ba kowaye silar tozarta ni ba zan taɓa yafe masa bayaya don allah ka taimake ni kai kaɗai gare ni da za ka iya tsayawa kan wannan lamarin ka fi kowa sanin babu abin da na taka na matakin rayuwa babu abin da zan bar baya ba na so ƙarshen ya zama haka ba na so shiru yayi yana jin sanyin abin a ransa a karon farko da ya ji ruwan hawaye na ambaliya a fuskarsa har cikin bakinsa ba kowa ne zai gane ciwonsa ba ko kai ne ka dafa abinci da ya yi silar saka yaranka ciwo za ka ɗanɗana kuɗarka a yayin da ka fara ganinsu suna rera kukan ciwon balle shi da mutuwa ce gaba ɗaya ta raba su a lokacin da yake da burin bashi dukkanin kulawarsa da bai samu batun yana karami ta kuma bar masa alhakin zuwanta shin ina zai saka ransa zan yi zan yi duk abin da na san zan iya ko kai ne ka aikata sai inda karfina ya kare balle kuma ba kai bane bayan da zan yi da kai sagir dole kai nawa ne yaya ina sufa sai kuma ya yi shiru kamar yana jin nauyin tambayar sai dai a zahiri idanuwansa na kan ɗan sandan da ke gefensu motsi kaɗan yana duba agogo an sallame su an sallame ta daga asibitin tana gida sai dai sai kai magana sau goma bata amsa guda ɗaya ba ni kam tana gani na ma ta bar gurin da kyar abokiyar zamanta ta saka ta amsa gaisuwata sai mun yi hakuri laifin da yawa sagir ban taɓa jin ina kunyar wata halitta ba irin yadda nake jin nauyinta a yanzu yaron fa an binne shi tun jiya ban wat me yasa za su ba da shi da wuri haka ya furta muryarsa na rawa ban gane ba to ajiye gawar za da za su yi ta ado da ita ni na ji daɗi da aka ba da shi ai yaro fa ya mutu sagir me kake tunani kuma shiru yayi yana daɗa jin abin bai kwanta masa ba me yasa za a ba da gawar da wuri daga yin bincike ɗaya me suke nufi da hakan ai bai amsa ba ya san kuwa kaf duniya babu alkalin da zai ɗaure shi idan ba amsa laifin ya yi ba ko kuwa masu hujjojin ko kuwa wasu hujjojin su tabbatar da laifin lokaci ya yi fa don dai ne ban da haka ba a yarda a daɗe haka ana zantawa da masu irin wannan laifin ba yaran fa ya kashe ji yayi kamar ya kudundumo ashar ya narka masa bai ga dalilin da zai sa a yi ta masa ya yi kisa ba sai dai ga mamakinsa ya gaza tana da wani yare ashar ɗin ya kamata ya fito 2 minutes kawai ofisa zan kara maka wani abin ɗaya da ziro hudu idan ka gane kai sauri kuma oga ya kusa shigowa Shi kenan, sagir Allah yana tare da mu da yardar Allah komai zai kare babu abin da bai da karshe insha Allahu karshen wannan alkhairi ne zan bincika duk wani lauya da ya amsa sunansa lauya don ya tsaya kan wannan lamarin ko kana da wani da ka sani ka gafa gobe ne shiga kotun ban san me yasa suke ta gaggawa ba zahiri ta bayyana a bangon zuciyarsa Zubi Cingam barista ce da ta amsa sunanta ita ce halitta ta biyu da ba zai taba manta ta ba ba don yana jinta a rai ba sai don kaunar da ta gwada masa ta karshen hauka saboda shi ta tafi Amerika karatu saboda shi ta bar garin ta Sokoto ta taho nan Lagos ta buɗe cimba ɗinta wato jam'iyya shegen naci gare ta irin wanda tun suna makaranta aka saka mata cingom ɗinsa har sunan ya bi ta da duk satin duniya sai ta zo makarantar da yake ko ta je gidansa bai taba tsanar wata halitta irinta ba ita kuma ba ta taba son wani irinsa ba wulakancin duniyar nan ba wanda bai mata ba akwai ranar da ta kamo hannunsa zuciya ta kwashe shi ya yarfa mata mari ya tofa mata yawo a gajeriyar fuskarta amma ta ɗau gyalanta ta goge a ranar ya fara ganin kwallarta daga ranar kuma bai kara ta ba yau wata biyu kenan ashe dai akwai ranar da za ta zo da zai hango amfaninta ashe dai kowane bawa yana da ranarsa Allah shaidarsa ko fuskarta baya son gani ba wai don muninta ba ko tsayinta ko tsayinta da ya fi na wada da kaɗan a'a shi kawai ya tsane ta tsana ta hakika don haka da gaggawa ya kau da tunanin ya ma san sai dai ya nemi wata lauyar kai baya ma tunanin za ta iya da wannan kes ɗin don haka kawai ya kaɗa wa yaya kai alamun babu tun karfe goma na safe da ya boro gurin sayir bai zauna ba duk inda ya san akwai wani babban lauya can ya nufa sai dai fa kamar sun haɗa baki mutum uku da ya gani kai tsaye suka ce ba za su yi ba bacin lokaci ya kware an riga da an fitar da shaidar shi ya aikata to me ake so su ce mutum biyu kuma da ya gani sun yanka masa farashin da idan ba gidansu za su tada ba ba su da wannan kuɗin a ajiye miliyan goma a tashin farko sai ya ba da kafin alkalami na miliyan bakwai shin lauya hauka ne to a cewar su dai kes ɗin mai tsauri ne duk ta inda ba a zata ba saboda shaidar farko ta riga ta fita idan ana son murɗe wannan lamarin dole ne a ajiye makudan kuɗaɗe da zai iya jirkita sakamakon da mutanen da suka fidda sakamakon na ƙarshe kuwa da yake da dukkanin wani buri kansa kasancewar abokin karatunsa yana jin sa'ad da yake sanarwa sakatariyarsa a ce masa bayanan. Hmm. bai ga laifinsa ba duk wanda ya karanta shafin farko na jaridar da ta fita ranar zai ga abin da zai hana shi shiga lamarin ko da yana da niyya wani fusataccen uba ya kashe ɗansa a makaranta saboda shege ne bai ga laifinsa ba zuwa karfe goma dare duk wani fatansa ya kare abin kuma ya daina bashi mamaki ya koma bashi tsoro har hangowa yake gobe shi kenan za a raba su da sagir za a kai shi gurin da ba zai taba dawowa gare su ba dafe kansa yayi yana mai tsirawa yatsun kafarsa ido kamar mai lissafa jijiyoyin da ke kewaye da su a zahiri da baɗini mafita ɗaya ce yake ganin za ta fishe shi ita ce ya je ya samu fati ya roke ta arzikin ta ara musu kuɗin da za su ɗau lauya tun da ya san ta daɗe da fin ƙarfinsu tun isowarsa cikin garin ya samu labarin kome game da ita sai dai fa ba ba kwakwalwarsa ce kaɗai ta gamsu da hakan ba hatta fatar jikinsa rawa take tana nuna masa wannan ba mafita ba ce wannan rashin hankali ne ta yaya za ka je gurin wacce aka kashe wa yaro uwa ka roke ta wai ta ara maka kuɗin da za ka kare wanda ake zargin ya yi kisan ai daidai yake da ka je ka samu rikakken mahaukaci ka tsaya akan shi zai kare naka ka tambaye shi shin ko sunansa mahaukaci hmm. danke katifar yayi da karfi yana rantsa idanuwansa ji yake kamar yana zaune a saman dutse mai tsini sagir yake tunowa a duk wani bugun zuciyarsa yana can cikin duhu a dandaryar kasa da ko albarkar tabarma babu cikin zafi matsananci da yunwa tuna haka ya sake miƙewa da sauri yana kallon fantar fankar da ke juyawa a ɗakin da kuma esin da ke bashi sanyi a hankali ya karasa gare su ya kashe ya karasa ga dadduman da ke gefe ya shimfiɗe ta ya kwanta yana mai matashi da hannunsa ya kara rantsa idanuwansa a karo na ba adadi yana mai ji a cikin ransa tunda har sa girke cikin wannan yanayin to shi ma kuwa ba zai kara kwanciya da fanka ba balle AC ba zai kara kwanciya a kan gado ko katifa ba ba zai kara matashi da komai ba sai hannunsa daga nan har zuwa abin da Allah ya yi Allah sarki wannan kenan kai kai kai kai kai <clears throat> ko dai kawai kuma je zuwa don jin yadda za ta kaya kada ku manta kuna sauraron da daɗin labarin nan ne daga bakin naku dan salma mai nishaɗantar da ku faɗakarwa kullum da koyaushe kuma je zuwa kawai goma sha biyu ga watan goma sha biyu 2014 ba wai don ba a taɓa irinsa ba ne ya saka su cika ba wai don wani uba bai taɓa kashe ɗansa ba ne ya saka su tururuwar shiga a'a ramin su labari ya je musu yadda 'yan sanda a binciken farko suka tabbatar da gaskiyar wanda ya yi kisa sai dai kuma shi ya yarda da yayin suna so su ga wace kabila ce shi da zai ja da 'yan sandan Lagos suna so su ga yadda za a kare shari'ar ba tare da ya hau din an yanke masa hukunci ba yayin da kwatarsu suke so su ga ɗan karamin suna so su ga ɗan karambanin da zai yi gangancin tsaya masa a matsayin lauya to koma dai menene kotun ta yi wani irin mahaukacin cika ta yadda sai da aka rage wasu mutanen ita ce shari'ar farko don haka da su aka fara lauyoyin da za su fara gabatar da kara suna nan alkalin ya furta a bayan an kira karar su sagir ya gama nazarin takardar da aka miƙa masa wani fari kato ya mike tsaye sunana dawud jagazi ni ne lauyan gwamnati mai gabatar da kara yana gama furtawa ya zauna alkalin ya mai da dubansa ga sagir da tun da aka shigo da shi kan shi ne ke sunkuye kana da lauyan da zai tsaya maka kana da lauyan da zai tsaya maka idanuwansa ya wulla tsakiyar gurin yana lalbar yaya zuciyarsa ta buga da karfi sa'ilin da suka hada ido ya nuna masa babu cike da karaya ya buɗe baki zai furta babu a lokacin ne kuma buɗaɗɗiyar muryarta ta ratsa gurin i am here my lord i apologize for being late ba yaya ne kadai ya kaɗu da ganinta ba hatta fadime da ke can gefe sai da yanayinta ya canja ta ɗago tana sauke dubanta ga linda da ido take tambayarta wannan me yanayin turmin fa watsa mata hannu ta yi alamar bata sani ba sagirkan mamakinsa kaɗan ne ya sani idan har ta cika sunan mayyarsa to kuwa za ta iya tsaya masa kan lamarin sai dai bai yi zaton har haka kare ya cinye zuciyarta ba murmushi ta masa tana yashe masa fararen hakoranta irin na zomo akan takunta na agwagwa ta karasa tsakiyar gurin ba tare da ta ɗauke dubanta daga gare shi ba dukawa ta yi ta gaida ta kai gaisuwarta ga alkalin sunana zubaida rabe ni ce lauyar wanda ake kara allah sarki wannan kenan tofa cakwakiya iya cakwakiya masu saurare na zan dakata anan sai kuma haɗu kawai a littafi na gaba don jin yadda za ta kaya na kwaɗan salma ka huta lafiya